أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna nan dai a suratul nisa'i a inda za mu tashi aya ta 128 insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in ra'atun khafat min ba'daha nushuzan aw i'raban fala junaha 'alayhima يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا Na'am, wannan wani sabon hukunci ne da umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza idan mace tana jin tsoron mijinta zai sake ta ko zai bar mu'amala da ita ko kuma rabuwa da ita ko ciyar da ita au iradan ko zai bijire mata wajen saduwa ya kyale ta to fala junaha ma babu laifi a gare su su ma'aurata miji da matan nan su zauna an yusliha su yi sulhu a tsakaninsu an yusliha bainahuma su zauna su yi sulhu a tsakaninsu sulhan wani sulhu da zai rike wannan auren ba tare da an rabu ba Allah ya ce sulhu khairun duk yanda abu ya yi tsanani sulhu yana da alkhairi a yi sulhu Allah ya ce wa uhdiratil anfusu shuha ko da yake shi rai shi zuciya wato ya fi nacewa a kan haƙƙinsa a ba shi haƙƙinsa yana kwaɗai baya son ya janye daga wani haƙƙin da ya san nashi amma duk da haka sulhun dai ya fi alheri in ji Allah Allah ce wa in tuhsinu idan kuka kyautata mu'amala ta zamantakewan aure wa tattaku kuka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala wajen ba ma kowanne haƙƙinsa fa inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki kana ya kasance bi mata amaluna khabira ga dukkan abin da kuke aikata na mu'amalan auren nan to Allah mai ba da labari ne gobe kiyama wannan ita ce fassara ta farko kafin a shiga cikin ayoyin ɗaya bayan ɗaya kun ga a can bayan muka ce wa inimra'atun can abin eh, wallati ta kafuna nushuza hunna ko ba haka ba a can mace ne za ta tada ƙayan bayan ta ce ba za ta ba wa miji haƙƙi ba to nan kuma vice versa ne ya faru a can Allah ce idan mace ne ta tada ƙayan baya ta nuna ba za ta ba wa miji haƙƙi ba ita ce za ta rika ba da umurni ita ce za ta rika ce miji yayi kaza yayi kaza Allah ya nuna mana hanyoyi guda uku in suka gagara ne sai a gangara zuwa na hudu shine zuhunna a musu wa'azi ko idan suka ki bai amfani ba Allah ya ce filma fil madaji'i a kaurace musu wajen kwanciya ko in wannan bai yi amfani ba yace hunna. a dake su amma irin dukan da shari'a ta yadda da shi ko idan wannan bai yi amfani ba idan ya yi amfani Allah ya ce to shi kenan a kyale su kuma kar a rika takalansu su matan a nema musu wata hanya wata kofa kuma idan kuma wannan bai yi amfani ba fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan wannan bai yi amfani ba sai a aika magabatanta da magabacin mijin wanda aka san su dattane masu adalci wanda za su zo su duba yanayin zamantakewan auren kuma shari'a ta yadda idan sun ce sun raba auren ya rabu duk decision inda suka dauka matakin da suka dauka shari'a ta yadda domin Allah ne ce hakaman ya kira su masu hukunci masu yanke hukunci to kun ga can matan ne ta tada kayan baya to tunda a can namiji shine mai igiyoyin saki zai iya saki kawai ya yi releasing ya yi sake igiyoyin kawai ya ce ta je ya sake ta to amma nan vice versa ne kuma namijin ne kuma ya tada kaman kayan ba yana so ya kaurace wa matan wato abin da ke faruwa yakan faru ne a yayin da mutum ya zauna da mace ta kai shekara hamsin da biyar ko sittin irin ta zamanto ta manyanta ɗin nan ta manyanta to kun san mace takan riga namiji tsufa da menene da maka shi kuma a wannan ɗin ya auro ta yarinya yar karma haka yar 20 25 ko 30 years haka yar dai sabuwa sabuwa da, da yar budurwa haka da dan karfin jikinta ko ma ba budurwa ba daidai wanda take kasa da wancan a shekaru ina fata an gane ko ita ga tanan tana da ɗan ƙarfi haka na a jiki wancan ta tsufa sannan wannan tana da kyau kyakkyawa ce wancan kuma tsufan ya dan ya taba ta kyau ya dan dishe kadan ina fata an gane to sai ya auro dai karama da ya auro ƙaramar yarinyan wancan kuma ta manyanta ta hayayyafa ma har ta daina ma haihuwan maybe dan autanta ma ya gama NYSC ko za shi bana ina fata an gane ko duka dai ƴaƴanta duk sun manyanta to wannan zaman dai ana zaman dai sunna da abin nan da da da da, da rike aure da ibada na aure to sai ya auro karamar to idan matan ta lura ita wancan babbar ta lura ya fi karkata zuwa ga wannan saboda karama ce mai karamar shekaru ne ina fata an gane maybe wancan eh, eh, saduwan ma da ɗanɗanon saduwan ma ya ɗan ya ɗan gushe yanzu ga matashiya wanda eh, saduwan ya fi jin daɗi misali a, wajenta duk yadda malamai suka yi bayani kenan abinda ke kawo a yi wannan sulhun kenan ina fata an gane ko to yanzu sai ya fi karkata zuwa ga wannan to abinda ake nufi abinda ake so a yi sulhun a nan idan matan ta nace ita wancan tsohuwar ta nace sai an yi raba daidai din nan sai an ba mu haƙƙinmu eh, kaza kaza shi yana ɗan yana ɗan eh, yana ɗan ganin wannan ita ce sabuwa ita ce yarinya yana ɗan eh, jawuwa zuwa gareta to ita wancan inji Allah ya ce sai ta zamanto mai siyasa ko mai policy ta rika ɗan rage idan kwanaki bibbiyu ne ya raba musu ta ce ta ba da ta ɗaya ga wannan ya rika mata uku ita ya mata ɗaya saboda a yi maintaining ɗin auren ta samu albarkacin dai a zauna dai tare ɗin ba a rabu ba ya fi alheri akan in ta sa tasa ta sa naci ta ce duk abin da zai ma wancan ita masai ya mata ɗin irin wannan raba daidai din su menene a rika ta da fitina a rika da jijiyan wuya Allah ya ce zai sake ka wani zai ce kai na eh, ni na sauƙaƙe miki ma kawai ki je na sake ki ma ki je gun yaranki ku je can ku zauna to maimakon a samu irin wannan Allah ya ce sai matan ta ɗan sauko shine sulhu sulhu dama shine ka yafe wani haƙƙinka ko ba haka ba wancan ya yafe wani haƙƙin shi don a samu a zauna me don a samu a zauna lafiya to Allah ya ce to babu laifi idan matan ta lura haka akwai masu hikima masu basira da suke ganin cewa ya auro karaman yarinya fresh haka idan ta ce za ta nace irin sai an yi raba daidai komai kwanaki daidai yayi mata kaza yayi mata kaza wataƙila abun ya kawo rabuwansu tunda ita dai ta gama haihuwa ta gama komai sai ta ɗan yi amfani da siyasa ta cewa ne ai na baka kwanaki na baka ma sati ɗaya ina fata an gane ko na baka sati ɗaya ka zauna ɗakin wancan ka haɗa da nawan da nata dukkan yi sati ɗaya ko kwana goma ba damuwa to irin wannan din miji in yana samun wannan din to zai rika zai maintaining wancan matan ya rike ta har ya rika mata waɗansu ɗan alheri waɗansu ‘yan kyaututtuka ma sai ka ga wannan ɗan auren ya yi lastin har Allah ya kawo abin eh, rai ya yi halinsa ya fi a ce an rabu a girman bayan an girma an hayayyafa an rabu ɗin shi ina fata an gane ko? to inimra'atun khafat idan ita ta yi noticing tana jin tsoro idan ta ce wa miji ta matsa masa sai an raba daidai din nan tana ganin lalle zai rabu da ita to sai ta rika irin ɗan sulhu dan abu haka tana dan ba da yan kwanakinta haka tana ba da kwanakinta ga wance in ya zo ɗin dai ya ɗaure fuska da ya zo ɗin ya ce a ah, mai gida ai fata ma na ƙara maka ai ka je na ƙara maka ce ah, Allah Allah miki albarka ai ai kaza kaza he kaga ya ka wani abu ya bato wanne yana sa ya rike din a haka dai a tsufan har eh, mutuwa ta zo ina fata an gane ko wannan policy ne sannan kuma takan yiwu har ila yau matan dai dukkan su dai ba a tsufan ba amma ɗaya ta haihu ina fata an gane tana fama da jego da ginin jego da ɗaki dai da jariri da wankan jariri da menene to ɗayan kuma bata haihu ba to ana so mace ta yi amfani da wannan ɗan siyasa ta ce a'a mai gida ai tunda ina jego alhamdulillah je ka kawai ni kai zai hena ya kwana arba'in mana fita wanka fa matsala sai ran da na yi arba'in je ka gun wance shi ma sulhu ne kun gani ko ya ta sauka daga menene haƙƙinta na rabo na rabon kwana to duk mata idan suna applying irin wannan za ka ga mazajin sun auren ya yi lastin auren ya daɗe ba a samu rabuwa ba ina fata an gane irin yan waɗansu ƙananan abubuwa dai ƙananan abubuwa bai da abun hannu sosai amma ita tana da za ta iya ɗanyiwa kanta yan waɗansu abubuwa shi kuma in samo sai ya yi ma wancan amma karta kuma sa prejo sosai ta ce sai shi ma ya mata menene irin wannan dai ta rika ɗan ta zauka a waɗansu ‘yan ta dai idan matsawan ya yi matsa ce to ni ki je kawai ni ba zan iya ba ba zan iya ba da abun ha yanzu ni zai rike ɗaya kawai to sai ya fidda ke da kika daɗe ɗin sai ya ce ya zaɓi fidda ke ya rike ƙaramar to irin wannan shine sulhun da Allah yake faɗa ina fata ana ganewa ko shine Allah ce wa in imra'atun khafat idan mace ta ji tsoron min ba ba'aliha nushuzan cewa mijinta zai juya mata baya zai juya mata baya ko zai sake ta ko yayi hangin dinta ya fita harkanta ma bai zuwa ɗakinta bai saduwa da ita bai ma abun nan saboda shekarun da ta yi eh to idan ta lura da wannan au iradan ko kuma zai kaurace mata ma gaba ɗaya shi bai sake ta ba kuma baya shiga ɗakinta to Allah ya ce fala junaha babu laifi alaihima su din su zauna an yusliha bainahuma sulhan su yi wani dan sulhu ita ta dan sauko daga wani haƙƙinta shi ma ya sauko daga wani abu a samu yadda za a zauna eh Allah ya ce ko da yake rai fa baya so ya yafe haƙƙinsa eh na ne ɗari bisa ɗari yadda ka ba ta haka za ka ba wallahi ba zan taɓa yadda ba yadda ka mata haka za ka mu Allah ce ko da yake rai rai yana son haƙƙinsa bai son ya janye daga haƙƙinsa amma Allah ce duk da haka janye wanda a yi sulhun dai wa sulhu khairun sulhun dai shi ya fi alheri in ji Allah domin idan aka nace sai an samu haƙƙi ɗari bisa ɗari to gaskiya za a rabu ɗin to Allah sai ya ja mazaje dai kunne ce mazaje wa in tusinu idan kuka kyautata wa matanku duka da ita wannan wanda ta yi shekarun tsohuwar da ita wannan sabuwar da ta shigo dukkansu kuka kyautata musu kuka bawa kowa haƙƙinsa kuka kyautata wa kowa wa tattaku kuka ji tsoron Allah wajen baiwa kowa haƙƙinsa yadda Allah ya ce ɗin ba sai an yi wannan sulhun ba to da shi ya fi domin inna Allah kana bima amaluna. khabiran Allah maɗaukakin sarki mai bada labari ne ga abin da kuke aikatawa ina fata an gane ko matan manzo Allah sallallahu suna apply din wannan method din ba wai don suna gani manzo Allah yana zaluntansu su bane manzo Allah ba zai zalunci ba ba zai wannan zalunci ba amma da suka lura dukkan su manzo Allah ya auro su suna zaurawa ne haka manzo Allah ya aure su waɗansu sun kai shekaru 50 cikin matan manzon Allah din amma da waɗansu suka lura ya auri aisha ƴar ƙarama shekara bakwai takwas ya aure ta ya shekara goma ga ta nan ƙarama ce ita kaɗai ya aura a budurwa to waɗansu matan manzon Allah sallallahu Alaihi don su daɗaɗa wa manzon Allah su dai a ce sun mutu dai a hannun manzon Allah sallala shi ne mijinsu kuma Allah ya haɗa su gobe ƙiyama su on their own bisa raɗin kansu suke cewa manzo Allah je ka kawai ni na baka kwana na bawa Aisha kwanaki na je ka ai babu komai aje gun Aisha na baka ina fata an gane ko suna irin wannan ina fata an gane ko to su ma matan mu a rika samun irin wannan din amma idan bai samu ba Allah ya ce to aji tsoron Allah a bama kowa haƙƙin shi din kawai eh amma Allah yana eh, bai son a nace din don kar sakin domin sakin ne da was sakin ne ba a so idan mace ta takura sai an samu wannan watakila sakin ya biyo baya sakin ya biyo baya Allah ubangi ya rufa asiri kaga irin wannan fitinan duka mace ta sa maka prejo ta hura maka wuta wai za ka yi aure ta zo ta zauna ta lissafa maka dukkan abin da za ka yi ma wancan amaryan wai sai ka mata wai kuma lokacin da ka aure ta ita kadai din? ita kadai kaiwa ita kadai kaiwa to yanzu ka samo ‘yan kuɗaɗe dan ka lallaɓo da ‘yar da ‘yar za ka auri wannan an sa maka ma kayan lefe ma sun fi ƙarfi dai kana lallaɓa kana adashi sai ta ɓullo maka wai sai ka yi dobul in wannan ɗayan ma ya ka ƙare da za ka kai ma wancan sai ta bullo maka ita ma sai ka mata tamkar abin da kai ma wancan akwatuna shi da sai ta yi ta zo ta sa maka sharɗi ka canja kujerun falon ta gaba ɗaya ka canja mata e kibin ma da yake na ban yanzu na bango take so irin da yake manna kaman black a allo nan irin shi to ta zo ta sharɗanta ta sa ta sa wa miji eh, ta azazzala shi ta sa masa prejo ana lallabawa da kyar a hada wannan din ma akai ta zo ta ce kuma ta bullo wai na mutum biyu kuma ita za ta tsora maka irin haka he kaga saki ya faru shi yasa ba a son irin wannan Kasawa wa miji prejo a tsananta masa sai yayi abinda Allah bai dora masa ba amma in shi a bisa kansa ne bisa kansa yace zai yi wai irin na kashe menene kun ji wai wuta ne wai aure fa za ka yi amma wai wuta ne za ta kama ku duba ko na ɗan sanyanya zuciya ne ko na kashe wuta ko na menene da makamantansu don mai wutan za ta kama me asalin kama wanta don za a yi aure don zai abinda Allah ya ce kunyi shine wuta za ta kama to in dai shine bisa raɗin kansa ya ɗan miki wani abu to wannan alhamdulillah amma ki ce ne shara'in kafin ya auro wancan sai ya miki irin abin da ya yi wancan ke lokacin da aka miki ke kadai ne yanzu wata maza a mata ke ta da abin nan wannan babu bai da kyau musulunci ma bai sharɗanta wannan ba ba inda musulunci ya sharɗanta shi ina fata an gane irin wannan duk mace ta rika janye irin waɗannan abubuwa al'amarin duniya ne can bai abin nan sai kaga an raba ki da ƴaƴanki an ta da ke kan ƴaƴanki eh, ki zo kina ce ƴaƴana suna shan wahala ne kaza shi ko ya ce ba inda ƴaƴana za su waje na za su zauna to a kan dan wani dan zani akwai wani dan wani akwati kin haifi yara biyar kin haifi yara hudu kin tashi kawai kin kyale su eh su ne manyan gidan duk wanda za auro dai ba za ta haifi dai wanda zai zamanto sa'an ma dan autanki ma ya girme shi ko ba haka ba kafin nata su girma naki su suka yi university su aka biya ma kaza duka duk su aka yi ma wannan amma mace ta tada wani abun nan kan waɗansu kyalle kan wani fanti mota da bai kai nan da nan ba ta tashi ta bar 'ya'yanta ta tafi ta basu kawai ma mana bai dace ba irin wannan ina fata an gane amma ma zan fa Allah ya ja musu kun yace wa in tusu tusini ku kyautata musu duk yanda wancan ta tsufa wannan sabuwar ta zo Allah yake kada ku nuna bambanci a tsakaninsu kada ku yadda ku nuna bambanci wancan din aya hannunka ta tsufa a hannunka ta tsufan ai da kamar wannan din take ai da ka kawo din ina fata an gane ko yawa sanale ce ku kuma ku ji tsoron Allah subhanahu wataala idan kuka saba ba ku kyautata ba ba ku tsoraci Allah a wajen zamantakewa da ba ma kowa haƙƙinsa ba to za ku mutu ku koma kiyama shi kuma Allah ga dukkan mu'amala ta zamantakewa da yanda kuka tafiyar da harkokinku khabiran zai ba ku labari a gobe kiyama yayi hukunci Allah ya ce ko da yake na sani walan tastati'u an ta'dilu bainan misa'i. Allah ya ce na sani ba za ku iya a zuciya ku daidaita tsakanin mata ba Allah ya ce na sani watan tafi wata a wajen saduwa da kwanciya da mu'amala da tararrayan miji da iya abinci da waɗansu da kyau da menene duka dai Allah ya ce duk yadda ka yi a zuciya in ka haɗa mata sama da ɗaya biyu uku ɗin nan suka kai uku akwai wanda ka fi so a zuciyanka wannan abin da ke zuciya kan inji Allah ba za ku iya daidaita shi ba ko ba za ku iya tunkuɗewa ba amma what is conceived abin da yake cikin zuciyan kar ya kuma bayyana a a mu'amala ta zahiri har wancan ta gane ta gane ta hanyar sayo musu zanuwa ka bambanta ta gane ta hanyar shiga ɗakin wancan ba a rananta ba ta gane ta hanyar abinci ta gane ta hanyar zama da sakin fuska da murmushi ta gane ta hanyar ziyara na ‘yan waɗancan da sakin fuska kar su gane kar aka yi mu'amalan da za su gane a zahiri a bayyane cewa kafi menene kafi son wancan amma in dai na zuciya ne Allah ne ke sa soyayyan wani ya fi na wannan a zuciya to Allah ya ce na san na zuciya kam ba za ku iya daidaita mata ba walau harastum Allah ce ko da ku yi attempted ko da ku yi kokari ku daidaita ba za ku ba za ku iya ba ba za ku daidaita ba inda a zuciya ne amma fala tamilu kullal maili kar ku yi inclining ku karkata zuwa ga wancan gaba daya wanda son ta din ya firin ja a zuciya ku karkata zuwa gare ta har a gane a zahiri a'a kada ku yi haka inji Allah kada ku karkata gaba daya zuwa ga wannan fatazaruha ku fita harkan wancan da ba kwa so ku barta kalmu'allaka kamar wanda aka rataye ta aka yi hangin ɗinta ita ba a sake ta ta je ta yi wani auren ba ita kuma ba ka shiga ɗakinta ba ka ba ta abinci ba ka saya mata sutura ba ka kyautata ta ba ka ba ta haƙƙinta na kwanciya to ta to in between ita ba matan aure ba ita kuma ba sakakkiya ba Allah ce kada ku kuskura ku yi haka wa in tuslihu idan kuka gyara zamantakewar kowace kuka bata adalcinta kuka mata adalci kuka bata haƙƙinta aka gyara komai wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah a wajen haƙƙin kowa kuka tsoraci Allah to fa inna Allah lalle Allah subhanahu ta'ala kana gafurar rahiman zai gafarta maka mu'amalan da da ka musu na bambanci din idan ka gyara ka dawo hankalinka ka dawo taitayinka tun a nan duniya ka gyara wannan bambancin ka cire shi ka dawo adalci kuma ka tsoraci Allah cewa za ka mutu ya tada kai gobe kiyama ya tambaye ka haƙƙinsu duk ka tsoraci wannan ka zo ka gyara to fa inna allaha kana gafuran lalle Allah ga abin da kayi bambancin da ka da ka nuna in past a can baya to Allah zai yafe maka rahiman kuma ya nuna jin kai a gare ka ina fata an gane ko to wannan ayoyi masu albarka din a okay aya ta gaba Allah ya ce to idan kuma sulhun bai yiwu ba kai ka ƙi ta ba ta haƙƙinta ita wancan ɗin babbar wanda shekaru suka gyaɗin ka ki ka ba da ta. ita kuma ta ita nemi sulhun ta ce ba za ta janye ba wannan ɗan sulhun da Allah ya ce a yi a can ɗin ta ce sam haƙƙin ta ɗari bisa ɗari ta kafe kai ma ka kafe ka kafe ta kafe ka kafe ta kafe kai ka ɗan janye ya kaƙi ita ma ta janye taƙi ta me zai faru saki to Allah ya ce idan abun har ya kai ga sake kuma in ya tafarraka idan suka rabu din to yuqnillahu kullam min sa'atihi Allah zai azurta kowa da irin wanda ya dace da shi ina fata an gane ita da ka sake ta din saboda kana gani yanzu ta tsufa ma ta yi menene ta yi menene kai ta fita ma kaza kaza kaza kawai ka sake ta based on wannan to tana fita sai wani kuma kakarar da ya ba da irin sifofinta ma yake so a nema masa ina fata an gane ko yes in ta fita don yaya kana ganin don ta haifi yaya sai wani can sai ka samu ya ba da Allah sallahu cigiya da Allah iyalina ne ta rasu tana da yara kaza kaza ina son mace wadda dai ba zaura ce wanda ta haifi ƴaƴa don ta zo ta riƙe mun nawa wanda take da experience na kulawa da ƴaƴa na kaza kaza kaza kaza sai aka ce ga wata mai ƴaƴa biyar ce alhamdulillah ni tawon ma ƴaƴa bakwai ta mutu ta bar mu ina fata an gane ko tana fita sai ta samu irin shi wanda dama shi kuma ya ba da irin cigiya a cigita mata mai kama da ita da sifofinta kuma aka samu miloniya ne ana yin auren ba yace maka kawai ya kai ta maka kaga lahu kullam min sa'ati Allah zai azurta kowa da irin wanda yake so kai kuma nan din da ka kita din kace mai iri kaza kake so kai ma sai Allah ya turo maka shikenan maimako a zauna ana cutan juna ana zalintan juna ana artabu a gida kullun gida ba daɗi ina fata an gane ko shine wa in ya tafarraka saboda an namiji Allah bai ce kar ya canja mace ba a can baya mun karanta wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudunahu wa qad afdha ba'dukum buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah ce idan namiji yana so ya canja mata wanda kake da ita yanzu ka canja ta ka kawo ta ta mai gurbinta maybe saboda halayenta saboda wataƙila eh, irin ne ta tsoba mun ɗin nan kasan waɗansu haka ta tsufa mun ni zan canja ta ni zan kawo ta ba haramta maka ba amma Allah ya ce wancan din tunda tana zaune kalau da kai kai kake so ka canja ka sake ta ka kawo ta to Allah ya ce karka kuma ka ce ta biya ka duk abin da da ka bata don ba ita bane ta nemi me ta nemi rabuwa in ita ta nema ya zama to hul'i kenan tana so ta tube igiyan auren to tunda za ki tube ba ni na sake ba ba ni abin da na baki sai in auri wata a madadinki to Allah ce kada ku yadda ku karba kai ka sake ta kuma ka ce ta mayar maka da duk abin da ka bata Allah ce a ta ya za a ka karbe ta ma saboda zalunci ka karbi da za Allah ce ya ma za a ka karba bayan kai kai ta kwanciya da ita kai ta saduwa da ita sama da shekara goma kana saduwa da ita eh sannan kuma ka zo kuma ran da zaka sakace ta da maka ka sadu da ita ka ji daɗi da ita kyauta kenan ai dama sadaki shi ake dan bada menene kaman shine kaman ladan saduwa da za a rika yi to ka sadu da itan kuma ka karbe wancan alce wa kaifa ta'khuzuna ta ya za a yi maku karba bai dace ba inji Allah Allah ya haramta to ba a hana miji ba ya canja ba a hana shi ba na'am maimakon ya zauna ya ta zalintanta in rai fa ya tsani mutum fa ba zai mai adalci ba in ba ka son mutum ba za ka taɓa masa adalci ba shi yasa auren dole za ka samu ake samun mafita auren dole ba kyau shi yasa zaka ga ana iya sa mutum abu a hallaka shi don a samu a fita ta wajen kai ma in ka ji mace ba ta san ka karkace wani ka sauƙaƙa mun ka ce baki isa ba kina nan daram to ka san yadda kawai ka a sauƙaƙa din. in ba ka ba wannan ne shaidan zai raya mata kawai babu way out ba mafita fa sai kawai kin hallaka wannan ita sa maka maganin bera ta sa maka menene kai ta tafi shi yasa musulunci ban son tilastawa din ban son tilastawa Allah rufa mana asiri Allah yace shi Allah da zai wadata wancan da wanda ya dace da ita da ta fita wannan shi ma in kece kike musguna masa har ya sake ki to Allah zai kawo masa menene wanda tafi kamar yadda sayyidina Umar yace manzo Allah lokacin da matan shi suka yi meeting suka sa manzo Allah a gaba Allah yarda da su eh suka ɗan yi mitin suka ɗan haɗa baki haka ba a ɗan mai magana ba a yi wa kasan mata irin wannan ɗabi'ansu ne to sai sai dina umar ya zo ya musu kace kace ya ce asallahu in tallaka kunna an yubaddila eh, an yubdila a zuwa azwajan khairan min kunna mu'minatin sai da fa'ibatin fayyibatin wa abkara in kuna takama ke budurwa ce Allah canja miki da mafi mafi daraja in kina takama ke ba zaura ce Allah canja masa da wanda ta fiki masu ibada masu kaza kaza kaza kaza ina fata an gane ko to wannan shine wa kana Allahu wasi'an hakiman Allah mai yalwa mai yalwa ne mai yalwa ne sosai kuma hakiman wanda iya hukunci ne da kuma hikima a cikin al'amari ina fata an gane ko to akwai hadisai a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane suna ce wannan ayan ta sauka akan rafi'u ɗan khadij da matan shi da yake so ya canja ta ɗin amma alal umum duk wanda ya ga zai eh, eh, canja mace mace za ta iya in ta lura da take-taken mijinta ta yi sulhu kawai to an samo hadisi na abu kilaba Allah Ubangiji yadda da shi yace ce manzon Allah sassala ya kasance Eh, duk abin da ya sayo ya shigo da shi gida in zai raba shi wa matan shi sai ya gayyaci matan gaba ɗaya su tara sai ya ajiye musu ya ce ku zo ku raba in suka raba daidai wa daida idon shi ya ce Allahumma hazihi qismati fi ma amliku ya Allah ga irin rabon da ni na iya wanda na iya mallaka wa kaina gashi an yi shi na zahiri kenan to Allah kuma karka zarge ni da shi kuma na can zuciyar da kai ne ka ɗora mun ba zan iya daidaita shi ba Allah ka yafe mun na wanda yake ciki karka kama ni da shi kaga ashe hatta ma annabi kin akwai wanda yafi so a matan shi ko da aka tambaye shi ma ya faɗa ko da aka tambaye shi ya faɗa fi son a'a Khadija Aisha duk yafi ya ya ya farfada to abu wannan ɗin yana ce Allah karka zarge ni da so na zuciyar da kai ka ɗora mun da bazan iya tun kuɗe shi ba bazan iya adalci a tsakani ba a zuciya amma na zahiri kan gashi na ya Allah ina fata an gane ko to sai hadisin Abu Hurairata shi kuma yazo yace duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi mata guda biyu ko sama da biyu ya karkata a mu'amala ta zahiri din ya karkata ga ɗaya ya bar ɗaya to zai tashi gobe kiyama ɗaya ɓarin shi yana menene shanyanye yana jan ƙasa da waso in kaga mutum ya yi paralyze ya tashi gobe kiyama gefen shi ɗaya ya yi paralyze to kasan wanda bai yi adalci tsakanin matan shi bane yawa za ka ga mutane kala-kala in ayi tashin kiyama wani yana tafiya yana faduwa kaman wanda farfadiya ke bige shi maciyari ba kenan alladina yaquluna riba la yaqumuna ba sa iya tsayawa seti suna tafiya illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass dalika bi annahu qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba su kuma kaza wani zai tashi a makaho rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu bashira qala kadhalika atatta ayati wa fanasita wa kadhalika al-yawma tunsa to zaka ga mutane sun tashi kala kala gobe kiyama wani makaho wani mai shanyanyen jiki wani ka same shi yana faduwa yana tashi yana faduwa bai iya miƙiya kala-kala yadda gwargwado irin zunuban da mutum yake aikatawa a nan duniya to kaga a nan dalilin da yasa zai tashi ɗaya ɓarin shi a shanye ya nuna bambancin a mu'amala ne da na zuciya ne ba zai tashi a wannan yanayin ba to ba a so mutum ya nuna ina fata an gane ko da Allah ubangi ya rufa mana asirin mu je na gaba wallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكفى Allah madaukakin sarki yace ku tuna fa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard mallakan abinda ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abinda ke tsakanin su da karkashin su gaba daya lillahi na Allah ne na Allah ne ina fata an gane ko saboda haka wannan da kake so ka wulakanta ta din baiwa ce ta Allah ita ma da take so ta ci maka zarafi kai ma bawa ne na Allah waɗansu haƙoƙi ne Allah ne ya haɗa ku dukkan ku dai mallaka ne na Allah subhanahu wataala Allah ce walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum ku al'umman Muhammadu innan ku musulmi na yanzu ku iya tunawa ku tuna inji Allah nayi wasiya lilladina utul kitaba ga waɗanda na ba su littafi a taura da injila min kablikum wanda suka gabace ku mu su ma da muka ba su littafin su fa mun sanya musu dokoki na mu'amala da kyautata mu'amala da zamantakewa da kare haƙƙin kowa da bawa haƙƙin kowa yahuda da muka ba su a taura mun musu bayanin wannan dokokin Allah duk inda Allah ce kaza haƙƙin wani ne a bashi kar a zalunce shi kaza haƙƙin wani ne a bashi kar a danna masa su ma injila mabiya annabi isa da muka bashi injila su ma mun zayyana musu wannan kowa mun ce masa ya tsoraci Allah game da haƙƙin wanda aka ce ya bashi haƙƙinsa walaqad wasaina ladina utul kitaba min qablikum kuma wa iyyakum kuma yanzu da muka saukar muku da alkur'ani kuma na muku wannan wasiyar ku ji tsoron Allah ittaqullah an ittaqullah kuma ku ji tsoron Allah wajen haƙƙin mai haƙƙi a bashi a sadar da haƙƙi kar wani ya cuci wani ku bi dokokin Allah da yake ku yi tsakaninku da shi Allah din da kuma haƙoƙi tsakaninku da ‘yan uwanku mutane da halittu duk wanda na ku bashi haƙƙi ku bashi haƙƙin shi wa in takfuru idan kuka bijire wa Allah kuka juya baya kuka kafurce wa Allah wajen bauta masa kuka yi shirka da shi ko kuma kuka bijire wa Allah subhanahu wajen ni'imomi kuka sadar da haƙƙi zuwa ga mai shi to fa inna lillahi ma fi samawati wa ma ard duk wani abin da ka bar Allah domin shi ko ka bar Allah ka bauta ma gunki to ka san dukkan abin da ke rayuwa a cikin doron ƙasa da samai bakwai inda abin da ke cikinsu na Allah ne to ka gudu baka tsira ba ke wa kana Allah shi Allah ghaniyan shi mawadaci ne ga barin kadin inda Allah yake ta bin mu mu bauta mai mu sauke farali mu bada haƙƙi ba wai don Allah bane zai amfana ba fa a'a shi Allah ghaniyan mawadaci ne bai bukatan komai daga gare mu Ibadarka ka ba ta amfanan Allah ibadan ka ba ta ƙaran mulkin Allah da komai kafurcin ka ya ragan Allah bijirewanka ba zai ragi Allah da komai ba kai ne in ka kyautata ka kyautata wa kanka in ka munana kanka abun zai dawo kana lahu ganiya shi Allah mawadaci ne hamidan kuma abun godewa ne ko ka gode wa Allah da ni'iman da ya maka ko kar ka gode masa ka bijire ka kafurce kai butulci to shi Allah gani hamidan abun godewa ne in ma ka ki gode masa shi ya ce alhamdulillahi rabbil alamin shi Allah ya gode kansa shikenan godiyar Allah ta fitaka kuma kai in ka idin ma miliyoyi suna gode masa wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih babu wata halitta da kake gani a duniyan nan face akwai yanda take tsarkake Allah tana gode masa sai dai ku ba kwaji duk wani abin da kake gani yana existing a duniyan nan a doron kasan nan cikin samai da kasai yana gode wa Allah yana yaba masa to don kai baka yi ba babu wani abu ko dan adam in ka kular da shi wai ka bijire masa ce ka kini dubu su so ni ko ba haka ba da yake ja don kai ka kini menene dubu suna so na to Allah ya ce don kai ka bijire wa Allah ka kafurce masa miliyoyi suna masa mutuna a hadisul qudsi yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika mimma indi Yace ce ya ku ‘yan adam da Allah zai ta da na farkonku da na ƙarshenku wajen halitta ya ta da farkon aljani da na ƙarshen aljanu wajen halitta gaba ɗaya ku haɗu ku zamanto zuciyarku tamkar zuciyar iblis mafi fajirci mafi kafurcewa Allah gaba ɗaya Allah ya ce wannan duka ba zai rage ni da komai ba haka nan da ku mutane farkon ku da na ƙarshen ku da mutane da aljanu a ta da ku zuciyanku ta zamanto tamkar zuciyan annabi Muhammadu mafi ɗa'a wa Allah a doron ƙasa irin zuciyan annabi Muhammad don kun zama haka gaba ɗaya ba kafiri ba fasiki ba mai saba wa Allah duk duniya kamar zuciyan annabi Allah ya ce wannan ba zai ƙare ni da komai ba in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun kyauta kun kyauta wa kanku wa in asa'atum in kuka munana falaha ni dai kawai nawa in ji Allah innama hiya a'malukum nuhsiha lakum thumma nuwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa Allah ce ni dai nawa kawai duk abinda kuka yi ina recording in ka mutu ka zo gobe kiyama abinda kai shi zaka tarar ba zan zalunce ka unkara wani abinda baka yi ba ko kuma in ka daga ayyukan alherin da kai unrage. a'a Allah ce duk wanda ya samu alkhairi da aljanna gobe kiyama ya gode wa Allah Allah ne ya datar da shi wanda ya samu sabanin haka ya ga wuta za shi to kar ya zargi kowa ya zargi kansa ji Allah na fata an gane ko to wannan shine Allah madaukakin sarki yace walillahi yana dada maimaita mana walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kasaifa da kuke gani din nan na Allah kai mallakan Allah ne wanda ka sake Allah kake bin shi shi ma wai Allah ka ne shi ma mallakan Allah din ne yanda kai ma mallakan Allah so kai da wancan din you are equal daidai kuke a wajen Allah ta ya za a ka sake Allah ka rike abinda komai darajan ku ɗaya dukkan ku halitta ne na Allah wa kafa billahi wakilan a ya ishi Allah wakilci ina fata an gane ko ya ishi Allah subhanahu wataala Allah ne wakili ya ishi Allah wakili kamar ya mala'iku suna nan suna sune wakilai ne na Allah wajen shaidawa da rubuta dukkan abin da kuke wa inna alaikum lahafizina kirama yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duka mala'ikun Allah sun isa wajen eh, Allah ya ishi ya zamanto mene wakilin kansa ga abin da ke faruwa in ya sha in ya sha yi yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi iya sha ni Allah in na ga dama yau saboda saba mun da kuke yi in na ga dama yuzhibukum ayyuhan nas yau gaba ɗaya sai un halakar da ku un share ku gaba ɗaya a doron ƙasan kawai wa ya ati bi akharin un ka sabon zubi un zuba na ga dama sai un haka eh in tun farko ayan na ce ku bawa marayu haƙƙinsu kunki Nace in za ku auri ‘ya'yan mata marayu ku ba su sadaki kunki na ce wajen rabon gado ku bayar kanku danna kuna cin wuta kunki wajen a auren mata na ce kada ku saki mata ku karbi sadakinsu kuma wannan zalunci ne kunki nace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa kunki nace hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum najero muku matan da na haramta muku kada ku aure su kunki kun je kuna ta auren su nazo nace muku hukunce hukunce kaza kaza kaza kaza kaza kaza har zuwa ga waɗannan yahu uh, bani ubairik Eh, da suke so su ɓoye ɗan uwansu kar a masa hukunci da alkur'ani a ɗorawa ba yahude na ce a bari kuna yi kun yi wannan kun yi wannan a ba mata haƙƙinsu na aure kun ki kada ku zalunce su kun ki Allah ce can kuma kun zo kun yi shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ko to Allah ya ce duk waɗannan abubuwa in na bi ku na ce ku yi kuki kuki kuki ya ce kai in na ga dama fa ya ku mutane sai in halakar da ku a yau in shafe ku gaba ɗaya in mai da ku can ba ku eh, kaman ba a taɓa yin ku a doron ƙasa ba wa ya ati bi akharin in kawo waɗansu halittuna na in zuba wanda in nace ce su yi su yi su bari su bari Allah ce wa kana zalika a wa kana Allahu ala zalika kadira ni fa Allah ina da power da iko yau kun yi haka innama amruhu idza arada amran an yaqula lahu ish kun fayakun Allah ce kawai kasance kawai in ce ku bace a doron kasar nan duk ku halaka ku halaka waɗanda nake so in zuba in ce ku taso kawai ku kasance ku kasance Allah ce a cikin minti ɗaya na gama hmm? to amma kullum ina lallaba ku ku daina ku daina ku daina ku daina dan adam ya fito an yi din an yi din eh kaji banza ma ashe na dauka kotu zai zai kai ni wai Allah ya isa ma kawai ya mun kaji fa wai Allah ya isa ma kawai ya mun wai yana nuna ya isa wai ya dauka ma kotu zaka kai shi wai amma kai matsoraci ne eh wai Allah ya isa kace mai kawai ka duba fa na Allah ne ya fa mai sauki ko ba ku gane ba ko ba ku san wani ba yayin zalunci yaya an kai kotu a'a a ce ya barwa Allah Allah Allah ya barwa Allah haba alhamdulillah an hankali na tashi wallahi na ɗauka kotu zai kai ni wai nan din ne fa fi tsoro wai ya fi samun natsuwan ne yanzu da aka ce wai da ya tambaya ce a ya barwa Allah kawai wai shi ya fi samun natsuwa yanzu ka duba ma qadarullaha haqqa qadarihi mutane fa ba sa wato ba su san darajan Allah yanda ya dace ba fa ina fata an gane ko to ka ga mutum yayi sakon kamar sa da sai yayi tinkafa yana shan togo yana shan togo in ka ce babu kyau ai kalle ka haka sai ya jefar da taban ya murza ce a miƙo masa giya sai ya buɗe ya tesa ta ta yi sama ma dan ka gani tunda ka taɓo shi ma a kan taba zai nuna maka shi tatacce ne yanzu ma zai nuna maka da giya ma zai sai kai abin da za ka inna ma siya ne haka za ka tarar da mutane Allah ma madaukakin sarki ce sai in canja ku kawai in halakar da ku kawai in canja ku amma ban yi haka ba in ji Allah duk ina bin ku ne wataƙila wani ya tuba daga samu wani ana shekara arba'in ana fama da shi ɗin wallahi sai ya shiga na hamsin ɗin inda ajalin shi yake sai ga ya tuba ya ɗaga hannu ya yi nadama kuma Allah ya fe masa ɗin Allah ya fe masa ɗin Allah ya ce to waɗansu fa suna cutar da matan waɗansu su yi shirka waɗansu su danna dukiyar maraya wai duk don neman a yi abun duniya ne Allah ce man kana yuridu sawabar duniya duk wanda ya ce zai saba mun don wai duniyar shi ta yi kyau to ya sani fa inda lahi thawabud dunya wal akhirah ko waye mai azirta kama a duniyan ne Allah ne sannan lahira kuma in ka bi dokan Allah kuma can lahiran waye mai bada shi da duniyan da lahira Allah ce duk ni nake bawa mutum so in kana son abu ba wai sai ka sa'a mun ba ba a neman abu arziki a hannun Allah ta hanyar wai sai ka sa'a masa a'a ba a haka ina fata an gane ko saboda yanzu wani sai a ba mu yi bayani kwanaki wani yana tonan kabari don ya samu abun duniya ba wani ya kwakula ido ya yanka kai wani ya je gun boka wai don ya zamanto shugaba ko ya samu wani mukami ba ya ce Allah da mukamin da dukiyar da kake nema da kuɗin duka waye mai basu Allah ne to ni Allah ana neman abin da ke hannuna ta hanyar yi mun ɗa'a ta hanyar biyayya ne ake samun abin da ke hannuna ba ta hanyar saba mun ba saboda duniyan da lahiran duk ni nike bada ita inji Allah wa kana Allah shi Allah sami'an yana jin duk abinda kuke faɗa sannan basiran yana kallon ku da lokacin da kake zuwa gun boka a yi kuskus da ɗan duba da ɗan sihiri ɗin Allah ce ina kallon ka lokacin ina jinka lokacin da kaje ana shiri za ka je kai ta'addanci ka shirka ka wannan ka wannan ko a kwaci filin maraya ko a ci duke ma duk lokacin da kuke magana kuke kullawa Allahu sami'un ne kuma basiru yana kallon ku a wannan lokacin na'am suna da yawa na'am to alhamdulillahi za mu tashi akan gaba gobe da izinin Allah Allah ubangi ya raya mu ya nuna mana Allah sa mu dace amin ya rabbal alamin ina tambaya ne na yi tambaya shekarun jiya ina kuma ne amsa wani tambaya mutum ne ya sai wani ya ko kuma ya sai wani ya a bashi wani wani kuma ba shi ne wani ya ba sai da ba ya sai sai wani wani ya wanda ya yi mutum da ya shi haramun ne ko ba haramun to babu wani abu a nan kai ne kaje aka ce wani e eh, zo ga wata kwangila ka yi ta ka karɓa a kan nawa za a yi ta ka za ka za ne he ka zo ka sayar mawa ne shi ke ne ya ƙara maka wani abu ka kai masu aka je aka yi wannan abu wannan babu wani abu insha Allah ya halatta ya a banki yi kamar da mutum ya to in ka karba dai 60 din riba ne kawai za ka yi kasuwanci za ka yi wannan kana da matsala riba dai riba ce ba ruwanta da matsalan da ka shiga matukan in ka je dai banki dai za su dora ka sani kawai yawa sai dai a yi ta roƙon Allah a yi ta addu'a Allah ya kawo wani mafita ɗin kullum eh, yadda muka mai da al'amarinmu ba ka da mafita in abu ya same ka sai banki sai banki sai banki sai Allah ya barka da bankin kawai amma kullum idan mutum yana tunani ya roki Allah ya sama masa mafita ya sama masa mafita ya sama masa mafita kana so kai kasuwanci baka da shi kana so kai kaza wata rana sai kaga cikin roƙon Allah ya sama maka mafita din sai kaga Allah ya turo wanda zai baka ko zakka ko wani abu dai ko wani alheri ko kuma Allah ya wani nashi ikon ba tare da ka je ka karbi na riban ba sai wannan a to yana da kyau eh ai ina jin shekara ta uku ma muna bayani matasa su tashi su haɗa kai su kare anguwanninsu daga duk wata ɓarna ɓarayi yan wiwi yan liwadi, yan maɗigo masu ɓata yara masu shaida abubuwa da yawa da za su zo su shiga anguwanni ko kuma wani ya ɗauko mace daga wata anguwa ya gudu ya zo anguwanku ya tsaya da ita a mota ya ɗaga glass saboda shi anguwan shi can an san shi zai fallasa to sai ya bar anguwan shi sai ya kawo wannan alfashan gaban gidajen mutane gaban iyaye gaban yara gaban matasa shi ya ɓata nan in sun gama abinda za su yi sai ya tuka ya je ya mai da su can to saboda haka irin wannan tashin matasa su samun makansu kiyamun laili su haɗa grup ɗinsu na tsaro su je su samu dpo ga abinda muke ji su tsara abinda dokokinsu da ƙa'idojin da za su rika tafiya a kai su je su samu hakiminsu su samu mai anguwa su samu dagaci su gangaro su zo wajen dpo su nuna tsari ga yadda za su yi shi kuma dpo ya kai ma kwamishina ya yi imani duk za su goyi baya za su goyi baya ana maraba da wannan abun dama tsaron ba nasu bane su kadai sai mu ma mun motsa na farko za a samu ku yi sanitizing din anguwanku ta ya za a yi waɗansu su zo daga waje su hana iyayenmu mata zuwa anguwa da daddare ta ya za a yi waɗansu su zo su yi ma yaranmu fyaɗe na anguwanmu su su fita su koma nasu anguwa ta ya za a yi waɗan wani ya taso ya shigo nan ya sayar ma yaranmu wiwi matasanmu ƙannanmu da abin nan ɗinmu ya tashi ya koma nasu anguwa eh in mutum ya kawo mugun mutum a anguwa a je a same shi a ce ƙungiya na tsaro na sa ido ba su yadda da wani da ka ba mu haya ba alaji ba mu yadda da shi ba ana kaza ana kaza malam dole ya janye dole ya tada mutum ana kaza a da kaza da kaza a rika sintiri na farko bayan kun samu lada manzo Allah sassale ce duk idon da ya kwana yana tsaro ba zai ga wutan jahannama ba mu ne za mu tashi mu yi wannan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil watan hauna 'anil munkari abinda ya dace in kuka kama criminal in ku kaima yan sanda ku kaima hukuma ga abinda za ku yi wanda za ku dan tattaba shi da bulala sama sama a tattaba shi a wajen yawa sai a kai wa yan sanda kar a dauki hukunci da ya fi misali a kai musu a hana yara irin yan matan nan hira har sha daya duk irin waɗannan matasa su sa waɗannan dokokin yawa kuma a yi mitin a anguwa a ce to daga yau gaskiya za mu rika sintiri duk wanda zai fita ya tabbatar goma da ko goma da rabi duk wanda zai shigo goma sha ɗaya a tambaya waye daga ina kake kawai duk a rika sa ido a san waye shiga wannan yana da kyau kuma alheri ne kuma Allah saka ma waɗannan matasa da suka yi irin wannan tsarin anguwan shanu su yi kabara nan su yana da kyau anguwan rimi da sun rubuto ina jin tsare-tsaren dai ban san ko an fara aiwatar da shi ba yau wato alhamdulillah an fara kuma za a samu wato za a samu kwanciyan hankali a anguwa sai 'yan sanda da dpo ma ya dade bai ga kes ba ya dade domin matasan anguwa su suka fi sanin bakin fuska da za su shigo musu su suka fi sani ta ya za a yi mu sayo mashin mu yan angon kuma a ce mun fi karfin mu ajiye mashin kofan gida ta ya za a ce babata da babarka wani wai ya hana su fita anguwa su je su yi zumunci ta ya za a yi haka duka iyayenmu wai a ce an hana su fita an hana kannan mu fita nan da nan su je su sayo abu mu ne kawai muke sake ina fata an gane mu wajen dubu goma an gwa amma tsiraru wai mutum hamsin sun shigo sun hana mu sake wa tsakar muna kallo da makamantansu mai mu jira sai yan sanda ya zo mu dubu na ne yan sandan layin ku kai yan sandan garin nan duka in sun zo za su iya ma wadatar ma gwanku in an ɗebo su su zo gwanku to can an fa mu ne za mu taimaka mu haɗa kai mu nemi yardan Allah da gyara muna kuma haɗa kai da su wannan shi ne to Allah taimaka musu ya taimaka duk wanda suke da wannan niyya Allah saka masa da alkhairi Allah biya bukatunsa na alkhairi Allah saka masa da alkhairi Allah biya masa bukatunsa na duniya da lafiya Allah saka masa da alkhairi Allah karba masa amin ya rabbal alamin Allah ubangiji saka da alkhairi kyautata karshen mu gaba da Allahumma izzil islam al muslimin wa dhilla shirka al mushrikin ina jin yaushe ne tahajjudi jibi ko gobe za a shiga eh to kamar yadda muka sanar gobe ne za a fara tahajjudi daren jibi ken yawa muna fara tahajjudi karfe 1 mu gama karfe 3 insha Allah kuma dokan yan hizba in dai ka zo tahajjudi ka aje abin hawanka ba za ka dauka ba sai an gama yawa don kar wani ya silale ya ce shi shafa'i da wuturi ne kawai ya zo yi zai koma ya ɗau motan wani ba dole ba ne su san kowa fuskan kowa kuma su san shi ne mai motan nan saboda haka wanda zai zo da abin hawa ya tabbatar in an fara sallan nan ba zai ɗauka ba sai an gama in kuma ya san zai zo ya tafi to da Allah ya je wani gu ko ya zo da kafa in ba nisa ya bar motan shi a gida don girman Allah muna son tsari da bawa 'yan hizban nan haɗin kai waɗansu suna ci musu mutunci kwarai da gaske wani ya ƙi yin fakin a inda ya dace wai shi za a kulle shi in an tashi fitowa sai ya ajiye kawai alhali ta can kuma akwai inda da wata mota za ta shiga dukkanmu innan muna taimake taimakekeniya ne akan alhairi da neman yardan Allah ba mun zo ba ne don musguna ma wani mutane waɗansu saba sai sun ga mai kulki a hannu sai sun ga mai bindiga a hannu suke bin doka amma in sun ga ɗan uwansu ya sa rigan musulunci uniform na musulunci na agaji ko na soja ko na hisba to shine zai cima mutunci ya taka shi saboda shi uniform din shi ba na hukuma bane na musulunci saboda haka wannan kuskure duk wanda ka ci zarafin shi anan a cikin wannan watan to ba da haƙƙin shi ba Allah zai bi mai haƙƙin shi don girman Allah mu bi doka da abinda matasan nan suke Allah musu albarka ya mana albarka ya sa mu dace kuma ya karba mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh